إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau juma'a hajji babbar rana a yau biyu ga watan shaharul lahi muharram a wannan shekara ta 1434 kuma goma sha shida ga watan nuwamba watan goma sha daya shekara ta 2012 a wannan darasi namu na shida a cikin wannan littafi mai albarka littafin fadlul islam mun ce darasi na shida ne akan cewar darasin farko kamar muqaddima ne na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ya tukan shi da gafara in muka hada da shi ya zama darasi na bakwai kenan a wannan babi da malam yake zai mana bayani a akai yace babu ma ja'a anna Allah kadaba tawbata ala sahibul bid'a kafin mu shiga cikin wannan babi gaba daya babi na kusa da na kusa da wannan malam yake babu wujudu da qawli fil islam kullihi wa tarki ma babin da ya bayanin wajibcin mutum ya shiga musulunci baki daya kuma ya bar duk abin da ba musulunci ba ma'ana ya bar duk abin da ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ya zo da shi dan duk abin da yake da sunan addini kuma ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba to wani yana cikin watar kinasuwa mutum ya bar abin da ba shi ba to bayan wannan sai malam ya fara kawo abubuwa ya fara bayani akan abin da ya shafi bidiyoyi iri daban-daban yayi babu yace babu ma ja'a annal bid'ata ashaddu min al-kaba'ir ya babi akan cewa lalle ita bid'a ta fi tsanani akan akan kabira an ce kabira shine laifi babban laifi kullu zambin wa wahaddu fi duniya aw idu duk zunubin da yake a cikin shi an mai haddi ko kuma an yi mishi wa'i an mai abin narkon azaba shi ya kira da suna al kabira yake cewa to bid'a ta dar wannan domin wanda yake ta wannan wajahi da cewar shi wanda yake yin laifi ya kalli cewar laifi yake yi amma wanda yake bid'a shi yana jin ibada yake yi to da malamin wannan bayani sai kuma ya kawo wani babi bayan wannan sai ce babu ma ja'a babin da ya zo zai bayanin anna Allah lalle Allah madaukin sarki ihtajaza taubata ya kan da tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake bid'a Allah ta'ala ya sanya katangar karfe na tuba tsakanin da mai bid'a saboda ne kamar yadda da muka faɗa da shi mai bid'a fa baya jin cewa laifi yake yi yana jin ibada yake yi to ko da ibada yake ina yake tsammanin wai zai tuba ya bari kun gara maganar ko kamar ga ai baka taba baka bai taba karkato maka a kawo cewa zaka ubillahi min shaitan to mutum zai tuba daga sallar azhar ba ai ibada ce to haka ne bid'a yake jin wannan abin ibada yake to ko da ibada yake ba zunubi yake jin yake yi ba kaga ba magana mai tuba tunda ana magana tuba ne ga abin da ya shafi laifi babba ko karami shine ne shi zai tuba ya bar wannan abin da shirkan sa annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها kama wanda yake yin bid'a shi ibada yake ji zaman yake annan laha. lallai Allah madaukin sarki ihtazaza tauba ya kanja tuba ala sahibul bid'a ga wanda yake bid'a mu mun sha maimaitawa wannan bidiyar ko zai ta zama bidiyar kauliya bidiya ta zance da mutum yake faɗa yana faɗan zantattukan da ba su dace da karantarwar musulunci ba yana faɗan zantattukan da musulunci bai zo da su ba ɗaya kenan ko kuma ya zamana wannan bidiya ce a kadiya bidiya ce ta aƙida Aƙidar da yake da ita aqida ce da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun barranta da wannan aqidar kamar aqidar cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da sifa aqida ta su jaham ibn safwan kenan ko aqida ta cewa duk wanda ya aikata laifi karamin laifi ko babban laifi ya kafirta ya zama wajibi a tallaka kansa kun wannan ji yake yi ibada yake yi saboda shubuhar da yake da ita sai ya ce maka ya Allah ya ce bala ma ka saba sayyi'atan wa hafa bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun to me ce sayyi'a bala ma ka saba sayyi'atan wanda ya aikata sayyi'a ko ne ta zama kafirci sai zama na wa hafa bihi khati'atu bayan wannan kafircin kuma ga laifin buga iri daban-daban sun kewaye fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun in duka kuma ba lokacin da muke tahawiyya da lokacin da muke wasiqiyya da lokacin da muke shan suna sai Imam al-Barbahari duk mun yi bayani kan bambanci na fiha da na fiha abadan da wacce take da abadan da wadanda ba su da abadan sai yadda zaka fahimce da ahlu sunna suka tattara ayoyin baki daya da wanda suka ce na fiha abadan da wanda suka ce na fiha ba su ce abadan ba saboda an kullura lura na fiha abadan ya zo ne ga bangarori guda biyu bangare na farko su ne mummunin yan aljanna duk wanda ya shiga aljanna khalidin fiha ne abadan kuma da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yace radiyallahu anhu wa radu an abin nan innal ladina aw innal ladina amanu yake cewa wa amilu salihati min jannatin tajri من جهة الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا فخالدين فيها أبدا هذا ما هم يوم تكافرين كنا yan wuta kafirai ba yan wuta mummai ba duk waɗanda suke kafirai ne su ma za a ga inna Allah la'anal kafirina wa adala musa'iran khalidina fiha abadan tare da lafazin abadan saboda kafirai ne haka nan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa yake cewa wala yajin tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada innal ladina إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا ذلك يعني الجنة خالدين فيها أبدا كافرين أو خالدين فيها أبدا amma laifukan da ba su kai kafirci ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da khalidi da fiha bai sanya abadan a ciki ba saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كل ورد تكو سوى ويغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال تعالى بيسنا أبدا با أكان أيك بفك شركة با كمر فدن الله سبحانه وتعالى ديكي تشوى ديكي تشوى بلن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه مرقة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بأساء أبدا saboda cin riba lalle lalle yana cikin kaba'ir da cikin kabira amma kuma ba kafirci bane sai na ce zama khalidi na fiya amma babu abadan a ciki to saboda ka za ga manhaja na ahlus sunna shine manhaji ne tsakatsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to haka za ga a kowanne bangare haka ahlus sunna suke to wanda yake za ga yana da aqida na duk wanda ya aka talibi kowanne irin ne ya kafarta to za ka ga cewar doya a ce ya dawo to haka da za ga duk nau'in bid'a za ga daɗa shiga yake yi ba wai daɗa fita yake yi kuma da malam zai kawo mana afa Allah ta'ala ya tsare mu dan duk abin da mutum yake yi kuma aka ce irin wannan abun ba a yi tunanin ya tuba to ga wannan abun hatsari ne sosai da lalle zaka ce ya fi kabira min al-kaba'ir domin laifi daga cikin lubuka mai shi yana jin cewa laifi yake yi yana fatan ya tuba kuma za ga yana korewa ma za ga wasu abubuwa da suke zama nuna abin laifi ne lalle ilalla ya gamsu da cewa laifi ne Allah ya tsare mu baki da قال رحمه الله باب ما جاء أن الله سدد التوبة على صاحب البدعة باب da yazo zai bayani cewa lalle Allah madaukin sarki ya sha makance ya sha makance ya katange tuba ga wanda yake dan bid'a ne ma'ana babu dan bid'a ba maganar tuba Allah tsare mu sai malam ce hada marwiyun min hadisi Anas wa min marasili al-Hasan yace hada wannan maganar ta cewa anna Allah tawbata ala sahibil bid'a Allah ya sanya katangar karfe tsakanin tuba da ɗan bid'a marwiyun wannan an ruwaito shi min hadisi Anas daga hadisi Anas ibn Malik Anas ibn Malik Abu Hamza khadim Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa min marasil al-Hasan kuma ruwaito wadannan daga cikin mursal na al-Hasan al-Basri mun ce al-Hasan abin nan tunda al-Hasan al-Basri tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sahabi da shi tabi'i ne daga cikin tabi'ai وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليه من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة bin wabba muhammad bin wabba ya وضاح wani a cikin littafinsa yana da littafi ba shi Muhammad bin wabba yana da littafi ba karamin littafi ba da ya fayyace abin da yake sunna da bid'a tsuntsa cikin ayyuka cikin maganganu cikin akidu cikin komai da komai an ayyub daga ayyub qal yace kana shi ayyub yake cewa kana inda na rajulu a kusa da mu akwai wani mutum ya ra'ayan yana da wata aƙida ta daban yana da wani ra'ayi na daban da ya saba ma al'umma kuna ji da ke ko fataratahu sai ya bar wannan aƙidar da ya bar wannan aƙidar sai shi ayyuba yake cewa sa'a ce tu muhammad bin sirin sai na zo muhammad bin sirin manya manya kenan cikin tabi'ai fa qultu sai na ce muhammad bin sirin in ji ayyub ash'arka anna fulana taraka ra'aya ko ka ji cewar wani ya bar ra'ayin nan nasa ya bar wannan mummunan aqidar tasa kuma alhali wannan aqidar bid'a ce ko kana da labari ya bar wannan wani ji da kyau ko qal sai muhammad bin sini ya ce unzur ila ma za ya tahawwal kallace shi da ya bar wannan ina ya koma da ya bar wannan bid'ar wacce kuma ya koma ila ma za ya tahawwal zuwa ga ina ya koma inna akhir al hadith lalle karshen hadisin da ya razanar da mutane akan bid'a a min ashaddu alaihi min awwali karshen ya fi farkon tsanani domin farkon hadisin shine cewa wasu mutane za su bayyana in kun ga ibadar su za ku raina ibadar in kun ga sallar su za ku raina sallar su in kun ga azumin su za ku raina azumin ku sai Allah mai ce yamruquna min al-islam suna ficewa daga musulunci thumma la ya'uduna ilayhi sannan ba za su sake dawa cikin musulunci ba kaga na min al-islam suna fita daga musulunci gaba ta farko kenan ko gaba ta biyu sun malaya oduna ilai sannan ba za su dawo cikin musuluncin ba da gaba farko suna fita da gaba ta biyu ba ka dawowa ne su tsanani ba ka dawo yamruquna min al-islam suna kucewa daga musulunci to zai tsammanin za su dawo sun malaya oduna ilai sannan ba ka taba dawo cikin ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ba karaman masifa bace wannan ba karaman masifa bace to amma anan yana da kyau mai nazari akan waɗansu al'amura mu fahimci cewar gashi malam ya kawo babu cewar ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ka danga karfe tsakanin dan bid'a da tuba eh sannan kuma da yawa akwai wasu yan bid'a da muke ganin su suna tuba ko ba ganin su haka ana ganin su to me ya za ka haɗa wannan babi da kuma wannan abin da kake ganin shi gashi ne rara dan bid'a ne kuma ya tuba kuma gashi malam ya ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya katangar karfe tsakanin dan bid'a da tuba sai malamai suka ce harkar dan bid'a ta kasu kashi biyu akwai wanda yake yana bid'a amma baya kira zuwa baya kira zuwa ga bid'a kuna ji da ke ko shi yana harka shi ta bid'a amma baya kiran kowa zuwa gare ta kuma yana jin saboda Allah yake to wata wata rana sai ga Allah ta'ala ya mai gamdakatar ya bar wannan amma akwai wanda yake bid'a yake shi ya sun bid'a ce yana harkar ne kawai don wasu dalilai na kwaɗayin duniya to wannan kan mawuyaci ya bane kuma wannan shaida ce a cikin al'umma baki ɗaya ga shi ana ana kama akwai wanda yake tasini ya afka daga tatsinin ya fita ya koma ɗariƙa daga ɗariƙar ya fita ya koma shi'a ungur ila ma zai ta hawa ku duba ku ga da ya bar tasini da ya bar wannan sai kuma ya koma ɗariƙa daga ɗariƙa kuma ya bata ya sake komawa shi'a ungur ila ma zai ta to haka za a gani ɗaiɗaikun mutane ko jama'un mutane musamman wanda yake yana jin ya san abin da yake yi shi karan kansa inda za ka ware shi a gefe guda ya san wannan abin barna ne yana kira ni don bin kwaɗayin wani duniya wani abu na duniya to da ƙarfin ya dawo amma sau na wani mutane suke da wasu bidiyoyi ko da ya tsinci abin ne kan titi bai tsaya ya yi bincike ilmi ba da kuma bincike yana a gare shi sai ya watsar da wannan ko kuma a'a bid'a ce yake yi shi kuma yana jin ibada yake yi yana haka ko da yake cin ibada yake yana bincike akai sai ya gano wannan abin duk haku duk ibanci mun dare ne sai ya wantsar da shi ya koma abin da yake sunna saboda ka babu cin karo tsakanin wannan da kuma abin da muke gani duk mutumin da yake kirin dan bid'a ne yana kiran mutane zuwa ga wannan bid'an fatar to da wuya ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya mishi gamdakatar ya tuba wannan kuma wannan al'amari ne wanda yake mushahada domin yana jin ibada yake Allah ya tsare baki da isa ma da yace kona min islam suna ficewa daga musulunci thumma la uduna ilai sannan ba sa dawowa zuwa cikin musulunci wannan hadisi ne a hadisin wayar Imam al-Bukhari kuma haka bidiyoyi suke kamar yadda na faɗa muku za ga bidiyoyi a zantuttuka bidiyoyi a ayyuka bidiyoyi kuma duk abin da ke haifar da waɗannan su ne shigoyi yanzu dai dubi abin da mabiya addini shi'a suke yi da sunan addini ba dai addinin musulunci ba kullum da ke ko akwai wanda yake an taɓa sanya mai auren aure a cikin wannan wata mai albarka shaharun lahir muharram ya ce a ɗage shi watan bakin ciki ne watan muharram watan bakin ciki ne dan a cikin shi ne aka kashe sayyidina husaini to kaga banda bid'a ce la yuwafaqu li tauba illa ma rahima rabbuh ya ce wannan watan watan bakin ciki ne saboda an kashe Hussein a ciki to shi kuma watan da aka kai sai na Umar fa shi watan da aka kashe sai na Usman fa shi watan da aka kashe baban sai na baban Hussein sai na Ali fa shi kuma fa watan menene to ashe kenan za ga inda a ce inda a ce addini ne da ba zai fara da kan Hussein kadai ba zai gangaro ne tun daga waɗanda aka kashe kafin su da waɗanda annabawan da aka kashe wai kashe nuna nabiyina da zai rihab annabawan da aka kashe su me za ba a yi bakin ciki da rana kashe su ba za a ashe abin fafir ne kuma waɗannan abubuwa ka lura da wata siyasa da take cikin harkar abu ne da ake yi an yi kuma ake daddanewa kamar da kiristoci aka hada baki da su da wasu daga cikinsu aka yi yunkurin halatta annabi isa alaihi salatu wasalam Allah ta'ala ya ta da shi sai ruwa suka dawo suna cewa wai ya zubar da jinin shi ne domin ya cece su kun gano wannan da kyau hakan nan shi'ar da su aka hada baki su ne suke kashe sayyidina Hussein a Karbala su ne hannun su ne dumu dumu shi a san tabbatar da wannan cewar su zai kashe amma dan su badda bani abin da ake cewa a dan badda bani a badda wanda bai san tarihin ba wanda bai yi karatun ba sai kaga an zo wai ana bakin ciki tun daga jiya jiya ɗaya ga wata kenan ko har zuwa goma ga wata zaman bakin ciki ake yi za a gan su riga abin nan fula baka riga baka wando baki haka za ga ake ta tafiya tsawon wannan duk ranar kwanakin bakin ciki ne har zuwa ranar goma ga wata da, ranar da Allah maɗaukin sarki ya tserar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin Fir'auna Allah maɗaukin sarki ya shar'an ya wajabta azumin azumin ranar goma ga wata kafin zuwan azumin watan ramadan da watan ramadan ya zo ne aka ɗauke wajibci ya koma mustahabi Allah ya mun gano wannan da ke amma saboda bid'a ce ana jin wai addini wai baƙin ciki ake na na rasuwar jikan kaga sai ga dan aka hada shi da addinin musulunci da addinin shi'anci ne saboda a ce jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake jahili kuma sai a ce lalle ba jikan manzon Allah ne ai gaba alhalin su suka kashe shi babu hannun kowa ranar alkiyama sai sun yi bayanin jininsa kamar yadda da kiristoci da hannayensu su dumu a wurin yunkurin hallaka annabi isa alaihi salatu wasalam amma daga baya dan badda bani suka suna cewa wa ai ya gice an gice jini dan jinin shi ya zama fansa ga mabiyansu Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya tsare mu baki da kaga ana ta yanke jiki fa inda Allah ba ma mutum ma amfanin kalla balle ce inda za ga kalla ta shi shi yanci mabiya din shi a waɗannan kwanakin haka za ga ana ta yanke jiki ana ta datsa jiki wai yadda jinin Usaini in zuba shi ma jinin shi sai ya zuba ko yaya kaza an samu karamin yaro sabon haihuwa fa an danne shi an dajara ne reza fa wai dole sai jinin shi ya zuba kamar yadda to ai jinin Hussaini ba zuba yi ba kashe shi aka yi me zai ana saboda san Hussaini in yana so ya zama daidai da shi shi ma shi ma ya je ya kashe shi jinin ya zube baki da shi Husaini ai ba wani bangare na jikinsa aka yanke jinin ya rai ne gaba ɗaya fita to in yana so ya zama shi ba wai ya je wata wani Husaini ya baki baki ya tullahi ba a shi ma ya kashe kan shi mana to amma da yake abin ba addinin musulunci bane ta taga ake so a shigo da cikin addini kuma wa ya'ba Allahu illa wa nurahu wallahu karihal kafirun an أحمد imam ahmad ibn hanbal imam أحمد sunna wal jamaa an tambaye shi aka ce amma ana zalik nan gane da fassarar summa la ya'uduna ilai ala gafa malam ne fassarar summa la ya'uduna ilai fa qala sai imam ahmad ibn hanbal ashebani ya ce la yuwaffaqu li tauba ba a taɓa yi ma bid'a dandakatar na tuba ba a taɓa yi mishi muwafaqar ya tuba haka zai dinga yanzu ku dubu wannan jinin shi yake zubarwa wai yana jin cewar wai yana koyi ne da jinin jika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata cewar iyayen shi da kakanninsa shi wannan dan bid'a su zo kai sai na Husaini tunda ina ina yake ina kashi shi a Karbala karbala kuma kowa ya san a lokacin har zuwa yanzu duk dan dalilin mashiyanci ba dan dalilin sunna ba dan dalilin suna irin birnin madina daga birnin madina na fita kuma manya manya suka fito na faɗa muku abdullahi bin umar yana cikin waɗanda suka fito cewar duk yadda ya kama hanyar zuwa wurin mutanen nan ba mutanen nan magabta ne yahudawa ne da mutanen nan suka rikida suka shigo addinin musulunci suka ya to amma ajali ya riga ya kira ya kai kwana ya kare ya kama hanyar ya tafi to ai sun mai alƙawarin za su bashi fansa za su bashi kariya sun bashi sun mai alƙawarin kaza sun mai alƙawarin kaza sai suka suka danne shi a wannan dajin suka suka kashe shi kawai alaihi min Allah ma yastashqun to haka za ka dauki kowace cikin nau'i na bid'a dubu bid'ar cewa Allah ta'ala yana ko ina Kalu da ke ko ya ce Allah yana ko ina eh kenan ko sai kuma ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma to yanzu maganganun nashi guda biyu su karan kan guda suna gwara da juna tunda ya ce yana ko ina kuma ya ce baya sama baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma gaba ɗaya gurbin ɗin ya riga ya kore su kuma ya ce yana ko ina wanda yake a tsuntsa goron magana tashi kawai akwai tufka da warwara haka ita ce faɗa Allah ta'ala wa huwa ma'ahum aina ma kanu wa huwa ma'ahum shi Allah yana tare da su sai mu ce to ɗauko farkon ayar mana da kuma ƙarshen ta alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh shin ba su ga cewar Allah ta'ala ya san duk abin da ke sama ba da duk abin da ke sama bakwai da kasa bakwai sai Allah ta'ala ya bude ayar da ilimi inna Allah ya'lamu Allah ya san Allah ta'ala ya san abin da ke sama bakwai da abin da ke kasa bakwai ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba yadda za a samu mutane uku suna us da juna Allah shine na hudunsu da mai dinsa saboda ya ce ya san abin da ke sama bakwai da kasa bakwai يتي ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو ما هم أينما كانوا بيده كده ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم كاكي يقول لي دعيني ميالي في دعيني تأمم بذات بذات كوها مي آير بذات بكو مي آير دعيني فرقون تبكو مي آير كيمي الشيء ده بصيري أتشي مي, أتشي مي. wa huwa ma'ahu inda zaka tambaye shi a wace aya ce ya kawo maka farkon zuwa ƙarshen ba zai iya ba hakan nan in ke magana sai ce ayya Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay inda zaka ce ƙara shagaban wa huwa samiul basir ba zai iya ba dan malamin shi ma iya na yake tsayawa to kuma duk irin waɗannan bidiyoyi shigoyi ne suke samun mutum haɗi da son zuciya wanda ma aka yi ya samu abu abu amr al-basri imam daga cikin a'imma na qira'a yace ya karanta mai wa kallama Allah Musa ta taklima wai annabi Musa ya yi magana da Allah ba wai Allah ne ya magana da annabi Musa ba to tsabagen ilhadi tsabagen bid'ar da yadda Allah ta'ala yana magana ba sai abu amur ya ce to ya zaka da faɗin Allah ta'ala walamma ja'a Musa li miqatina وكلمه ربه باقي يد زيد وكلمه ربه وقال ما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني الى بعد ان يجونا من بدؤه شي ولا بدا في غبا ايه بس يد الله هنا مكانه تاج هانكا لينك تشي مش الله هنا مكانه to idan Allah ya baya magana uzbillah sun kamanta shi da abin da yake jinjiri kenan tunda dubi da Allah madaukin sarki yake musu maganar mutanen annabi Musa yake musu maganar wannan dan marakin da suke bautawa yace alam yarau annahu la yukallimuhum alam yarau shin ba su ba annahu shi wannan gunguma shi wannan ijib din la yukallimuhum baya magana da su a kenan rashin magana da su da baya da yake a kenan rashin magana shi wannan ijil din sun face ta na kasu sai bai cancanta abota mashi ba kuma duk wata siffa ta kamala ubangiji subhanahu wataala shi ya fi cancanta da ita to haka ba ga bidiyoyi iri daban-daban saboda haka malamai suka ce kamar da na faɗa mana jiya cewar babu cin karo tsakanin kungiyoyi da ake da su sama da saba'in da da kuma hadisin manzo sallam da yace kungiyoyi za a yi ma addini a yaga zuwa kashi 73 muka ce yaya hmm? muka ce manya-manyan tushen ne 73 sai da koda sun kai 700 za a ga dai wata in ka bi ta ta za a ga tana da yar uwa a cikin ke kuma fahimta da kyau ko to a ƙa'ida ta ahlus sunna wal jama'a duk wata bid'a da take a yanzu da wacce za ta zo nan gaba na Allah salamatu wa afiya za ga tana ɗaya daga cikin bidiyoyin da imma mana ahlus suna suke musu hukunci a baya yanzu ba sabon hukunci za ka yi ba irin wannan bid'ar ko dai tini ai daga an gicciya musu kafirci tintini wannan babu shakku akan irin su jihar bin safwan tintini an kafirtar da shi kenan duk wata bid'a da ta yaɗu daga jihar bin safwan duk gayyasu gare su ɗaya duk arna ne to haka za ka duk wata ƙungiya ta bid'a na an riga yi irin ta a baya irin hukuncin da aka yi mai uwar gijiyarta to irin ta ne zai zo ya shafe ta yanzu saboda ka kada hankalinka ya tashi kadaran ubangiji subhanahu wata'ala ya kadda cewa sai an yi ma addinin a yaga. wannan ma wata jarrabawa ce ta daban sai dai Allah ta'ala ya tsare mai tsaye mana imanu eh hanya daga cikin hanyoyi da za su taimaka maka wurin kauce ma waɗannan al'amura kuna jina da kyau ta yi ma kaina nasiha yi ma ɗan uwana ɗalibi nasiha hanya mafi sauƙi da za ta taimaka maka wurin kauce ma waɗannan calar ta da da ta yanzu shine ka tsaya ka yi karatu a gaban malam baki da baki kun fahimci magana ta karatu a gaban malam a zai ta mun baki da baki kenan ya sha bambanci baki da kafe eh ba za ka karatu ba baki da kafe sai dai baki da baki a lokacin da kai karatu baki da kafe to a daidai wannan lokacin in wata 'yar tambaya ta gifta maka wa za ka tambaya sai dai ka tambayi wani malamin da ba shi yi wannan karatun ba amma idan baki da baki ne malamin yana ajiye darasi ya fi baka fahimci wuri ka ba wannan shine asali na farko kasar yana taimaka ma ɗalibin ilimi hanya ce sosai da sosai da take taimaka ma ɗalibi don akwai abubuwan sun yi nisa sai ta hanyar kasar za ka same su to amma za su taimaka maka ne idan daman kana karatu ba wai haka kawai iftida'an duk sabon kasar da za ka tsaya ka saurare shi ka haddace shi ka je ka bada lacca akan shi ba wannan ka yaudari kanka ka yaudari duk waɗansu da suke sauraron ka kuna gina da kyau wannan ita ce hanya ta farko ka yi karatu a gaban malami baki da baki kuma wannan shine abin da hadisin jibril ya tabbatar mana fa as nada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada kafayhi ala fakhidhihi fa qala ya muhammad akhbirni an sai da yanzu ko baki da baki duba inda malamai suke faɗa ka'ida ka zo dab da malam ba waye bane cikin karatu a zo karatu ka ce ka zauna can baya ai karatu yana kai maka duk baya baki da baki abu na farko kenan abu na biyu ka fi manhaja ta karatu karatu ba mai tsallan baɗake kamar yadda ka san babu yadda za a yi yau din nan ka ga wani jiya ya canza riga jiya ya canza mashin ai abokin ka ne da ya shiga ai dan kasuwa ne kai ma ka ce gobe da ka shiga kasuwa kai ma ka ce za ka kuɗi haka ko ka taba zuwa ko kuma yau a shagon shi ka wuni kaga an ta kawo kuɗi yan dubu dubu dubu dubu sai da yin irin babban kwalin nan da su yazo ya yan ɗari biyar biyar da haka yan yan ɗari ɗari da hamsin hamsin waɗannan bai ma ƙirga su ba ya ajiye su ne a matsayin canji mutum ya zo ya ce a'a ta shi ma gobe zai shiga kasuwa kayan ba da zai tafi to kaga babu yadda za ka ce wai karatu kai ma ranar da ta shiga ranar za ka yi shi zai taɓa yiwuwa ba yana da tsarin sa yana da manhajar tsari na farko shine ka yi karatun a gaban malam wallahi in dai ba wannan kai ba babu yadda za ka taɓa samun karatu ka ji na rantsi maka da Allah duk wata hanya da za ka bi wallahi tallahi za ka yaudari kanka ne ka yaudari duk wani wanda iya da kai amma hanya ta farko ita ce ka yi a gaban malam qur'ani kuma talqini za a yi haka ake yi na faɗa min mana jariri na farko ko abin nan fa asla da rukubatayki ila rukubatayki qur'ani fa wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim Allah sallama sai da aka mai talaki sai in jibril ya faɗa shi ba faɗa har yake ni da sauri Allah ta'ala yake cewa da shi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina zamahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana amma rana tsaka a ce wani sabon karatu ne online Eh, shi mai karatun yana canja mu ko yana canja gaba kai kuma kana nan za ka yi shi online da za ka yi digiri online <laughs> yau gaba da gaba ma ana rubuta ma allo kana ciya da malam ya dawo baya ba ka gane wuri kaza ba ko kuma a cewa za ka yi intanet ne a browsing